This is the voice of America. The following program is in Hausa. Gana birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar da shirin na wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu nufi jihar Gombe inda ta leko ta koma ga wani dan jam'iyyar APC da ya lashe zaben majalisar dokokin ta wakilai a ta tarayya sai kuma dambarwar siyasa a jihar adamawa kana mu kai ku jihohin jigawa da kano inda gwamnoni masu jiran gado suke bayyana inda za su mai da hankali za ku kuma ji kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuka aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai masu are tare da sallama ma'aikatar tsaron amurka ta ce za a tura wani jirgin yakinta domin ya bi sahun jiragen da ke gabar kogin kasar yemen mai magana da yawan ma'aikatar ya ce jirgin uss theodore roosevelt da dan rakiyarsa us normandy za su tabbatar duk wasu muhimman bakin gaban sun kasance buɗe yayin da harkokin tsaron kasar ta yemen ke kara su kurkucewa sai dai kuma mahukunta sun karanta cewa roosevelt da sauran jiragen ruwan na amurka su bakwai za su taka jirgin kasar iraki birki akan suna tuhumarsa ko yana ɗauke da makami domin baiwa 'yan tawayen huti kelvin stephen ya ce ai akwai matakai da dama da sojojin ruwan za su iya bi da za su iya ɗauka idan har ana tuhuman jirgin ruwan na iran da yana ɗauke da makamai kuma ɗaya daga su shine a duba jirgin sai dai fadar white house ta ce tana da hujja cewa ƙasar iran na taimakawa 'yan tawayen huti da makamai masu gabatar da kara na kasar italiya sun ba da umarni na a kame wasu mutane biyu da suka tsira da ransu a cikin hadarin jirgin ruwan nan da ya yi dalilin mutuwar mutane da yawa su dai waɗannan mutanen za a caje su ne da laifin safarar mutane zuwa ƙasar waje ba bisa ƙa'ida ba mahukuntan kasar ta italiya suka ce sun gano matukin jirgin dan kasar tunisia da abokin aikinsa ɗan ƙasar syria su ne suka shakar jirgin da mutanen da ya fi ƙarfinsa kuma dalilin da ya sa ya tuntsire kenan jirgin dai ya kwashi mutane 900 a gaban tekun libya da zuman tsallakawa da su zuwa turai suka ce an gano waɗannan mutanen biyu na cikin mutane 27 da suka tsira daga cikin jirgin ruwan kuma suna son waɗanda aka hira da su game da kifewan jirgin wanda shine irinsa mai muni da aka samu a baya-bayan nan don farko a jiya litinin da shugabannin kasashen ƙungiyar tarayyar turai su 28 suka kira taron gaggawa domin tattauna yadda za a shawo kan matsalar samun 'yanci rani a su wanda yanzu haka an sa ranar alhamis a matsayin ranar da za a yi wannan taron a brazil ko ranar litinin da ta gabata sai da aka samu wani jirgin ruwa ya hatsari a tsibirin ross wanda yake shaƙe da 'yan afirka da kuma 'yan kudancin kasashen asiya da suka fito kasashen turai domin neman abin zaman gari labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc wani ɗan jaridar ƙasa amurka da aka kame a ƙasar iran ana tuhumarsa ne da laifuka hudu ciki ko har da leƙen asirin ƙasar layon wanda ake tuhumar mr jason rezin ya faɗa wa jaridar the washington post cewa ana tuhumarsa da laifin yin propaganda akan gwamnatin ƙasar kana yana haɗa baki da gwamnatin da ke adawa da ita gwamnatin ta ƙasar iran rezin ya ce laila ansa da yake karewa har ila yau ana tuhumarsa da tattara bayanai game da abin da ya shafi harkokin cikin gida da na waje yana yayatawa ga masu mugun manufa ga kasar sai dai babban editan jaridar ta washington post martin baron a wata sanarwar da ke dauke da sa hannunsa na cewa wannan tuma tamkar shirme ce ya ce tsanani ma idan har da gaske ne hukuncin wanda ya aikata irin wannan laifi an tabbatar da shi to tsananin hukuncin daurin shekaru goma ne zuwa ashirin a gidan yari ya ce wannan abin mamaki ne a ce ma'aikatar shari'ar iran take cewa wai jason wanda yake dan jarida ne mai zaman kansa ko kafin ya fara aiki da jaridar tasu kuma ya aiki da jaridar the post iran yau shine ake cewa wai dan leƙen asiri ne da yake barazana ga tsaron ƙasar ta iran wakilan ƙasar amurka sun kame wasu 'yan minnesota su shidda da ake tuhuma suna son zuwa siriya domin shiga ƙungiyar isis mutanen shidda waɗanda dukansu 'yan al'ummar minnesota ne masu dangantaka da somalia kuma suna nasaba da ƙasar ta amurka an kama su kuma ana tuhuma su da haɗa kai da yunkurin samar da kayayyakin da zai taimaka wa ayyukan ta'addanci a cikin bayanan koke-koken da aka fitar an bayyana mutanen da suka haɗa da muhammad fara abdulrahman dawud guled umar handa mose da zakariya abdulrahman waɗanda dukkansu daga yankin minnesota suke babban mai shari'a andrew luga ya ce waɗannan mutane sun yi aiki na watanni goma ne kuma za su bar ƙasar ta amurka da niyyar shiga cikin ƙungiyar ta isil ƙungiyar al-shabab ta bayyana cewa ita ce ta kai harin ƙunar baƙin waken nan da ya dalilin kashe jami'an majalisar ɗinkin duniya su bakwai kana wasu dama suka ji rauni lokacin da suke cikin wata bus wadda ke kan hanyar su ta arewacin somaliya maharan dai sun kai wa wata bus ɗin ma'aikatar majalisar ɗinkin duniya hari ne da ke dauke da jami'an da ke aiki da hukumar jin daɗin yara ta majalisar ɗinkin duniya a garin gorewa misalin da suke kan hanyarsu ta zuwa gidan masaukin bakin majalisar zuwa ofishinsu majiyar da ke kusa da majalisar ɗinkin duniya ta shaidawa wannan gidan rediyon cewa wani mutum ne kawai ya don faro bus ɗin kuma ya tada bom din da ya yi jigida da shi 'yan sandan ƙasar na somaliya suka ce cikin waɗanda suka mutu akwai 'yan ƙasan waje hudu 'yan kasan somalia biyu wakilin murya amurka ya ce cikin 'yan kasan wajen kuma akwai 'yan kenya biyu ɗaya ɗan kasan uganda ne yayin da ɗayan kuma ɗan kasan afghanistan ne duka ma'aikatan hukumar jin daɗin yara ne ta majalisar ɗinkin duniya ya ce yanzu haka dai majalisar ta ɗauki su cikin jirgin sama zuwa ƙasar kenya su da waɗanda suka samu rauni wakilin somalia a majalisar ɗinkin duniya ya ce wannan hari ba komai ba ne illa tsantsakaryen aikin ta'addanci wanda ke kokarin ganin ya gurgunta ya gurguntar da yunkurin da ƙasar ta somaliya ke yi domin samar da zaman lafiya a cikin ta wannan dai shine sa na uku da ƙungiyar ta yi cikin kwanaki da 'yan ga 'yan ƙasan waje da ke aikin cikin ƙasar ta somaliya ko ranar lahadin da ta wuce ƙungiyar ta kashe mutane uku masu aiki a ƙarƙashin ƙungiyar tarayyar afirka masu aikin samar da zaman lafiya daga burundi kana sojoji dama suka ji rauni a kudancin birnin lego. labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu bude taskar rahotannin namu daga jihar Gomben Najeriya inda ta leko ta koma ga wani da ya tsaya takarar majalisar dokokin tarayya wakilinmu Abdul Wahab Muhammad na da ci gaban rahoton. hayaniya kenan a ɗakin taro na hotel ɗin international a garin gombe a bayan kiran sunan honorable yaya bauchi a matsayin wanda ya ci zaben dan majalisar wakili ta tarayya amma kuma ba ba shi takardar sai da hukumar zaben ke mikawa waɗanda suka yi nasara a maimakon hakan sunan kamisu mai lantarki ne fito a kan takardar shaidar waɗanda dukkaninsu 'ya'yan jam'iyyar apc ne a bayan da kura talafa ne sai shi honorable yaya bauchi ya gana da manema labarai kan batun hana shi takardar shaidar cin zaben sunana honorable yaya bauchi tongo shin kai dan wacce jami'a ne tukunna ni dan apc ne a yanzu To amma ka gaya wa ita majalisar kuta dokoki wanda yake a gabanta ya kamata ka fito ka ayyana cewa ka fita daga jam'iyyar PDP ka koma APC. Da na fita daga jam'iyyar PDP na dawo APC na zo na yi rali a Gombe. a ka gaya wa majalisa. Da na yi rali a Gombe a House of Assembly a Executive Section ba a sake kiran mitin ba sai da aka yi sama da wata daya. A lokacin sai na rubuta notification letter wadda na kai wa clark na house of assembly domin in shaida masa cewa na bar jam'iyyar pdp na koma apc na san a yanzu za mu tafi kotu madogara na yana da takardana na barin jam'iyyar pdp wadda na kai wa ward chairman ɗina ya sani ina da kofi ka ce za ka je kotu amma kotu ne kuma ta ba umarnin kai din nan kada a baka takardan wato shaidan cewar ka ci zaɓe ai kotun da ta ba da umarnin ma bata ta da jurisdiction ta mini wannan kes bata da hurumi bata da hurumi domin federal high court na abuja ne mu ma ko a gombe muna da federal high court kuma a gombe aka yi shi saboda haka yanzu wani kotu zaka je na ɗaukaka ƙara eh wannan ai 419 ne suwa suka muka 419 INEC ne suka yi 419 din domin akwai electoral act da take da take da ina zo am coming da take cewa uh, you not issue a certificate to a person who didn't contest a, a general election. Daga bisani na tuntuɓi kakakin majalisar dokokin jihar Gombe Honorable Ino Garba domin neman ƙarin haske kan wannan takaddamar. Akwai ƙara da shi ta bisa lantarki ya kai kotu kan cewa ya yabo Tongo bai bi ƙa'idodi na barin jam'iyyar PDP ba kafin ya tafi jam'iyyar APC. Hukunci ba bayar ba. To, kotu ta aiko majalisa domin kafin wannan lokacin domin ta tantance wasu bincike tsakanin kotu da akawun majalisa shine crack akwai information da suka tambaya wadda dole ne crack shi kaka abin da akawun majalisa ya ba su to duk da sun yi wannan bincike gamsuwa ko rashin gamsuwa shi zai su ba da dama su ɗauki matsaya to sun ɗauki matsaya akan nasu bincike da suka yi to har yanzu kuma zaɓe ba ta tuntuɓe mu ta ji menene ba amma dai kotu da shi kabisu mai lantarki kabisu mai lantarki ya kai sun tuntuɓa kuma na ba da dama wa kawun majalisa kan ya shaurari binciken da suke tambayoyin da suka masa in akwai arzoshin da suke bukata wanda shi yana da su ya ba su in babu ya rubuta musu babu iya nan muka tsaya kuma na biya kai su kai aikin. To shi ya Bauchi kuna da sanin ya bar jam'iyyar ku ta PDP ne ya koma APC? Shi ne abin da muka tambayi Clark akwai takarda da ya rubuto domin bari barin jam'iyyar pdp zuwa apc to wace ina takardar take yaushe aka rubuto ta amma aka bawa idan a zauren majalisa ya faɗa wace rana ne ya faɗa su ne abubuwa guda biyu dama da za su bada tabbacin cewa yana jam'iyyar pdp ko ya tafi jam'iyyar apc waɗanda suka karbi takardun shirin cin zaɓen sun haɗa da ibrahim hassan dan kwambo gwamnan gombe da sanata joshua lidani yayin da sanata dan juma goje da kuma sanata bayero usman na faɗa

dibi Liberia irin haka inda ya kai su, ku dibi Congo irin haka inda ya kai su, ku dibi Sierra Leone irin haka inda ya kai su, ku dibi Burundi irin haka inda ya kai su, mu shirya kan To, madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Madalla to yayin da gwamnan Kano mai jiran gado Abdullahi Umar Ganduje ke cewa zai ba da harkokin ilimi fifiko. Shi kuwa takwaran aikin nasa na jihar Jigawa wato Baduru Abubakar cewa ya noma zai baiwa kulawa. Sai dai bakin gwamnonin ya zo daya dangane da batun kammala ayyukan da za su gada daga Kano ga rahoton da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana. in aka ce noma gaba ɗaya za a faɗaɗa shi ne da na damunar da na ranin za mu duba abubuwan da za mu iya yi kuma ya yi mai riba noman da za mu ɗora ginshiki a kashi ne noman da muka ga zai ɗore wato zai iya yiwuwa zai yiwu da sauƙi kuma za mu ma iya ɗaukan amfanin nan mu kai shi ko ina a duniya a yi takara da farashin mu na jigawa. Alhaji Badar Abubakar kenan gwamnan jigawa mai jiran gado dangane da makomar ayyukan da gwamnatin Salalami da ke gudanarwa waɗanda ba za ta kai ga kammala su ba gabanin karewar wa'adinta. Sabon gwamnan na jigawa ya ce. Dole a ci gaba da abin da aka fara saboda kuɗin jiga aka sa aka fara su. babu hujjar ce don wani ya fara abu kai ka zo ka soke a yi asarar abin da aka yi ba daidai ba ne. a hannu guda kuma alhaji badar abubakar ya mayar da martani game da rahotannin da ke cewa mutanen da ake zargi da cin hanci da rashawa ne za su mamaye gwamnatin da zai kafa nan da 'yan makonni masu zuwa kowa ya san ni ya san babu wanda zai sa ni in zalunci mutane ko a ci dunduniyar mutane da ni kuma na tabbatar duk ma wanda ya shigo da wannan niyyar zai ga cewa ba za ta samu ba Alhaji Badar Abubakar kenan sabon gwamnan Jigawa, shi kuwa takwaransa gwamnan Kano mai jiran gado Dr. Abdullahi Umar Ganduje cewa yake. Duk al'amura na ci gaba wanda muka ɗauko ka'in da na'in waɗannan al'amura za a ci gaba da su. Sannan kuma akwai sababbin wato dabaru da sababbin tunani akan wasu abubuwan sosai da sosai wanda za su kawo ci gaba su ma za mu ɗauko su domin mu tabbata cewa al'ummarmu mun kyautata hanyar rayuwarsu. Me gwamnatin ka za ta baiwa fifiko idan ka kama aiki? Magana ilimi abu ne wanda yake dole ne mu kama shi ka'in da na'in domin shi ne zai tabbatar da al'ummar jihar Kano makoma ta ci gaba ta sosai da sosai. To saboda haka muhimman abubuwa da za mu duba a nan mu tabbata cewa duk wani yaro da ya kamata ya je makaranta ya shiga makaranta. Tun bayan da Najeriya ta dawo ta farkin demokaradiyya shekaru sha shida da suka gabata ne ake zargin gwamnoni da mayar da 'yan majalisar dokokinsu 'yan amshin shata. A hannun guda kuma gwamnonin na bayyana yanayin a matsayin kyakkyawar fahimta da ke tsakanin bangarorin biyu. Dr. Abdullahi Umar Ganduje da ke zaman gwamna mai jiran gado a Kano ya ce ba da cikakken iko ga 'yan majalisa abu ne mai sauki Wannan abu ne mai sauƙi kwarai da gaske. Idan 'yan majalisa sun fahimci inda gwamnati ta fuskanta kuma inda ta fuskanta din nan gaske ne zai kawo ci gaba ga al'umma kuma su ma sun yarda da wannan. to ina ganin babu sauran kuma wani abu nan za a ba kowa hakkinsa su na farko su za su yi dokoki na biyu kuma duk waɗansu aikace-aikace na gwamnati suna da iko su je su duba su tabbata cewa ayyukan nan ana yin su kamar yadda aka zayyana su to ai wannan abu ne mai sauki za ma su taimakawa shi kansa gwamna din haka za a ba su dama kwarai da gaske ɗari bisa ɗari kuwa shugabancin jam'iyya na ɗaya daga cikin hanyoyin da gwamnoni ke amfani da su wajen tirsasa 'yan majalisa su amince ko rashin amincewa da wani al'amari da gwamnati ke da muradi misali a nan shine yadda a shekara ta 2012 gwamnatin jihar kano ta yi amfani da hanyoyi daban-daban wajen sanya 'yan majalisar dokokin jihar lashe amansu game da gudanar da wasu sauye-sauye a sassan dokar ba da tallafin azumi da ragon layya ga ma'aikatan gwamnatin jihar sai dai shugaban jam'iyyar apc na kano umar haruna doguwa ya ce a wannan karan za a ga sauyi ita majalisa kamar da ka sani a dama aiki da shine na duba yaya ake da kaza kuma babu jam'iyya a ciki babu kaza babu kaza tsari ya zo suna daukar alkurani suka rantse sun zama yan jihar kano da su jihar kano ba yan jam'iyya ba don haka ba za ku yi barazana da sunan jam'iyya ba za ku basu aikin su kenan insha Allah to amma honorable abba ibrahim garko da ke kan zango na biyu a zauren majalisar dokokin ta jihar kano ya ce fitowa daga gidan jam'iyya guda ba zai hana su sauke nauyin da jama'a suka dora musu ba. dole ne a tsaya a gaya gwamnati gaskiya in ta yi abu wanda yake na kuskure za a fito a gaya mata domin kasancewar kuskure a cikin wannan tsarin zai kawo na ƙasa a cikin tafiyar da ake wanda nasarar da muka samu yanzu nan gaba da muke hangen a sake samun ta ba zai samu wato kenan yanzu za ku fi da zagi dan tsaki nan kwarai kuwa za mu fi da zagi dan domin wannan nasarar da muka samu za ta ƙara mana ƙarfin gwiwar mu ga cewa mun yi aiki da gaskiya domin mu sake samu nasara a zaɓe da zai na 2019. Honorable yana nufin cewa kau da kai da aka ɗan saba yi a baya kenan yanzu babu shi? E kau da kai dama ai yakan faru ne a bisa wani dalili. Me dalili idan abubuwa ya zo na cewa abu wanda yake kankani ne ya kamata ka kau da kai idan kuma aka ga babba ne to dole ne ka fito ka nuna ka nuna abubuwan nan da aka yi ba daidai ba in dai har kana son gwamnatin kana so kuma ta dore kana so kuma ta sauke nauyin da al'umma suka dora mata kar ka zama dan ansha ta ka sa ta a daidai ka ba ta shawara in ta ki ka fito ka faɗa honorable abba ibrahim garko kenan wakili karo na biyu a zauren majalisar dokoki ta jihar kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria duniya ce adaban tsoro harkoki na ka juyawa in wata ta tafi wata ta dawowa mulkin kowa kalilan ne haka yake to bari mu karkare a jihar adamawa inda ake takon saka dangane da batun raba mukamai ga abin da wakilinmu ibrahim abdulaziz ya juwo yayin da 'ya'yan jam'iyyar apc ke fa murnar nasarar lashe zaɓe yanzu haka wata sabuwa ce ta kunno kai a jihar adama game da batun raba mukamai a sabar gwamnatin da za a kafa a jihar musamman ma tsakanin 'yan bangaren tsohon mataimakin shugaban ƙasa teku abubakar da kuma 'yan bangaren mu aka sama na tsohon gwamnan jihar Mutanen yako da kowane bangare ma ke ganin shi ne ya bauta wa jam'iyya to ko mai yan jam'iyyar apc ke cewa ne game da wannan sabon rikici sunana alhaji muhammad hassan oscar waɗansu mutane ne suna su kawo tarzoma a jam'iyyar apc wannan ba a ji shi a bakin atiku abubakar ba ba a ji shi a bakin vindo ba waɗansu dundun suna su shiga gwamnati ba abin da ba za su haɗa ba saboda haka wannan magana ne an riga an naɗa transition committee dama waɗannan akwai yan babbakin ne suna zaune haka ma ai suka yi suka kai nyako ai to wani shara ka ba shugaban jam'iyyar ku ta apc adama shawaran da nake ba mutanen jam'iyyar apc da dukkan dottaban da suke jihar nan su dubin waye mutumin da ya dace a bashi komishina. shi dai gwamnan jihar mai jiran gado sinato muhammadu bindo jibrila ya fa musanta zargin da ake yi masa na cewa zai fifita wani bangare a cikin waɗannan bangarori. Kowane gida ma nake ya zama a da ne yanzu gida ɗaya ne bamu da gida biyu ba mu ɗaya ne yau kuma ma wancan gidan da kuke fara ban san da ita bane tiku uba ne a waje na ku uba ne a waje na so don haka shine magana. Wannan ma dai na zuwa ne yayin da karo na uku a ƙasa da watanni biyu kakakin majalisar dokokin jihar adama honorable ahmadu umar fintir ke tsallake yunkurin tsige shi da wasu 'yan majalisar dokokin jihar goma sha ɗaya wanda ke ɗasawa da gwamnan gwamnan jihar mr balajan gilayo suka yi a wannan litinin tun farko waɗannan 'yan majalisa sai da ma suka yi yunkurin shiga zauren majalisar dokokin jihar adama to amma suka tara a garkame yanin da ya sa suka sulale zuwa wani wuri kafin daga bisani ma suka fitar da sanarwar da ke dauke da sa hannu honorable karim umar dan majalisa mai wakiltar mazaban nasara a binyeri inda suke zargin kakakin majalisa da wuce gona da iri to ya kakakin majalisar dokokin jihar adama honorable ahmadu umaru fintiri ke ji da wannan yunkurin tsige shi da ake yi ba abin da ke faruwa a majalisa mutane ne kawai wanda suna shirye-shirye su dan nuna dalilin kudaden da suka karba mara ma'ana daga wurin waɗanda suke da wani wannan ra'ayi amma mu ba wani dambaruwa da yake faruwa majalisa ko kada yanzu ba mutum sha ɗaya ne suka adireshin naku ba to me constitution ta ce ba mutum sha bakwai ba da wannan barazana kuma wa yake jin tsoron barazana to da sun ce dama yau za a dawo kun ba da sanarwa kan cewa an ƙara daga wannan hutu da kuka je eh dalilai ne suka kawo wanda kuma suna cikin kundin tsarin eh, sanar da majalisa mun daga su 27 za a dawo. Ba tun yau ba ne dai ake zargin gwamnan jihar Adamawan da hannu a yunkurin tsige kakakin majalisar zargin da gwamnan ta bakin kakakinsa Mr. Pipi Elisha ke musantawa. Tun lokacin da shi gwamna ko da shi ke ya yadda ya sulhu da majalisa ana kan tarzoma har yanzu a ah, shi kakakin majalisa bai zauna yan shirya da wannan ba a ah, yan majalisa suna so su tumbuke kakaki a ah, wayansu yan majalisa suna so ce za a cire gwamna to kaga har yanzu wayar abubuwa sun suka hana. gwamnan ne ke sa wannan fitina a majalisa. A wannan kuma kariya ce bakar kariya kuwa ba wani gaskiya cin ta. Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya. A bar ɗamar mukami a tsaya ai aiki don a raya jihar da girma. A bar yin haɗamar mukami don gina kai da sauri a ƙyala jihar da girma. To Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo na Washington na cewa karfe uku da minti ishirin hudu na asuba sai kuma ra'ayi da ku masu sauraro kuka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum biyoyi mai magana kamar da ba da nan sabuwa yan gada dutsen zama Ina lafiya na ɗin ya Allah ka yi mana yan matan cibab ya Allah ka ba iyayen su hakuri game da yan matan cibab ɗin nan. Kuma na ji wani yana faɗi yana ce ana ta kula takura Buhari a game da yan matan cibab duk wanda Allah ya ba mu to dole ne sai ya ga abubuwa kala-kala da na hairan da na shar da Allah ka ba Muhammadu Buhari ƙarfin taimaka ma talaka mai magana ka malaka ka gyaran sabuwa Salamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Bashir Mamman dan Inna Kadisau karamar hukumar Faskarin jihar Katsina. Hakika yau ra'ayin da zan faɗa ra'ayi ne akan abin da ya shafi tallafin da shugaban ƙasar Nijar yake nema. To mu dai kiran mu gare shi kada ya kasance ko da wani lokaci duk shekara hankalinsa ya karkata akan neman tallafi a kan kasashen da ke makwataka da shi da kasashen duniya ala ayi halin ko da wani lokaci ya yi kokari ya ga ya dakile wannan yunwa da ke addabar kasar Nijar da al'umma cikin kasar Nijar yin haka shine zai sa al'ummar Nijar su dauke shi ainihin cikakken shugaba mai adalci ba wai ya kasance in an samu tallafin nan ba wasu tsirari ne za su yi wa da wannan tallafi wannan shine na mai magana bashir mai wanki da guga bakin ajiye bai abuja assalamu alaikum boa hausa sunana ahmadu abacha macina daga jihar yobe a najeriya hakika harin kurar bakin wake na bam da aka kai a garin fuskum na jihar yobe abin takaici ne da kuma allah wadda kwarai da gaske muna addu'ar Allah ya ji kan mutanen da wannan hari na bam da ya tashi ya hallaka a garin Nakutishkom. Allah ubangi ya tona asirin duk mutumin da yake da hannu a cikin wannan hari na bam da aka garin Nakutishkom. Allah ubangi ya kama da ƙarshen wannan masu yawan tashin babamai a jihar yobe da arewacin najeriya baki daya duk masu hannu a wannan aika aika na ta daban da masu ɗaukar nan su ya ubangiji allah ka sanar musu a allah ka furna su ga baki daya allah ka bawa da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar mu najeriya baki daya na gode ni ne amadu abacha macina daga jihar yobe a najeriya. To, madalla kafin mu karkare ga takaitattun labarai. madalla ma'aikatar tsaron amurka ta ce za a tura wani jirgin ta domin ya bi sahun jiragen da ke gabar kogin kasar yemen mai magana da yawan ma'aikatar ya ce jirgin us theodore roosevelt da ɗan rakiyarsa us normandy za su tabbatar duk wasu muhimman bakin gaban sun kasance buɗe yayin da harkokin tsaron ƙasar ta yemen ke ƙara su kurkucewa sai dai kuma mahukunta sun karyata cewa roosevelt da sauran jiragen ruwan na amurka su bakwai za su takawa jirgin ƙasar iran birki ne akan suna tuhumar shi ko yana dauke da makami domin baiwa 'yan tawayen huti kelvin steven ya ce ai akwai matakai da dama da sojojin ruwan za su iya bi domin idan suna tuhumar jirgin ruwan na iran na dauke da makamai masu gabatar da kara na kasar italiya sun ba da umarnin a kame wasu mutane biyu da suka tsira da ransu a cikin hadarin jirgin ruwan nan da ya yi dalilin mutuwar mutane da yawa su dai waɗannan mutanen za a caje su da laifin safarar mutane ne zuwa kasar waje ba bisa ka'ida ba mahukuntan kasar ta italiya suka ce sun gano matukin jirgin dan kasar tunisia ne da abokin aikinsa dan kasar syria su ne suka shakar jirgin da mutane da ya fi karfinsa kuma dalilin da ya sa ya tuntsure kenan jirgin da ya kwashi mutane 900 a gaban tekun libya da zuman tsallakawa da su zuwa turai To a gaishe ka masu saurare nan muka kammala shirye-shiryen baki ɗaya sai kuma can da la'asar mu sake shigowa da wani sabon shirin. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ladan ibrahim a yawa da ya taya na gabatar da shirin da kuma malam sidi da ya haɗa shiri da bada umarni da injiniyan mu na yau charles hall alheri ke muku fatar alheri ku lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.